Tawagar duba zaɓe ta ƙungiyar tarayyar Turai ta fito da rahoto kan kammala zaɓe da aka gudanar tana mai cewa an samu illar 'yan banga a Bauchi, Benue da Kano. Ƙungiyar ta bayyana haka ne a sanarwa daga jami'arta ta labaru Sarah Fragley. Tana mai cewa 'yan bangar sun hargitsa zaben ta hanyar firgita masu kada ƙuri'a da ma cin zarafinsu. All out server abide by code of conduct which insists we maintain strict neutrality in the course of our work. We do not interfere with the election process. Tun farkon aikin tawagar, shugabar tawagar Maria Arena ta yi kan dagarkin cewa za su tabbatar da gaskiya ba tare da nuna bangare a zaben ba. Hakanan ba su da ra'ayi kan jam'iyya ko wanda zai lashe zaɓe. Sai dai tabbatar da cewa an yi adalci da gujewa wannan yanayi na banga, da hakan kan haddasa har ma da kashe mutane baya ga tafka magudi. hatta masu duba zaben na cikin gida sun nuna matukar damuwa ga yadda aka samu illar 'yan bangar da 'yan siyasa suka yi amfani da su don lashe zaɓe ta hanyar ko a mutu ko a yi rai. Awwal Musa jani yana cikin waɗanda suka duba zaben daga cibiyar demokuraɗiyya. Sojoji sun ce za su fito za su ci mutane to wannan ya tsorata mutane sa'an nan 'yan siyasa ba su yi kamfen na gaskiya da kawo maganganun da za a iya kawo gyara a cikin harkar gwamnati ba yawancinsu kamfen ɗin da suka yi kamfen ne na zage-zage da nuna hamayya saboda haka da dama mutane ba su sha'awar irin waɗannan kamfen da aka yi ba babban abin da ya ba mu takaici shine yadda ake ci gaba da kawo ta'addanci da ringimu a cikin harkar zaɓe mutane da dama an musu rauni an karkashe su waɗanda suke sa su yi ɗin ba wanda ya kama su ba wanda ya musu magana ba wanda ya nuna bara'a a kai. Baya ga zaben da aka kammala a wasu jihohin ma da zaben ya gudana falan ɗaya an samu korafin irin wannan kalubalen kamar a jihar Taraba sunana Emmanuel George domin tsabar rashin gaskiya da aka yi gari wadda ni na san garin an yi tashin hankali sun gudu gaba daya sun yi hijira wadda suke zanne a wurin ba su kai mutum talatin ba an kawo cewa sun samu kuriya kusan ɗari shida abin mamaki yanzu dai za a jira ga yadda lamarin bangar da ke dalilan tun farko na soke zaben da aka kammala a yanzu zai yi tasiri wajen shari'a a kotuna tunda hukumar ta ayyana waɗanda suka lashe ko kuwa a'a. Kazalika, shin ya jami'an tsaro za su yi ne za su damƙo waɗanda ake zargi da aikata bangarar don hukunta su? Nasura da Ma'ilhika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.